Jama'a barkan mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin siyasa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A cikin shirin na yau za mu nufi Najeriya inda a farkon wannan mako sanata Alimadu Sharif da shi da mukarrabansa suka kutsa a cikin ginin shalkwatar jam'iyyar PDP inda yake bayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar na halas. Za mu je jihar Bauchi to amma a can jam'iyyar APC ce ta son fuskantar baraka. wasu kenan daga cikin abubuwan da ke kunshi a shirin na wannan mako tare da ni abdulkarim ibrahim shikal to madalla a ranar litinin ta wannan mako da ya kawo ƙarshe sanata alimodu sharif da kuma mukarrabansa sun shiga a cikin ginin shalkwatar jam'iyyar pdp da birnin abuja a tarayyar najeriya duk wani ɗimbin jami'an tsaron da aka jibge a can inda ya bayyana kansa a matsayin halastaccen shugaban jam'iyyar na ƙasa To sai dai a gefe ɗaya akwai sanata ahmed Makarfi wanda aka saba a lokacin da jam'iyyar ta yi taronta a garin Fatakwat wanda ke kiranin cewa shine wanda ya cancanci shugabancin jam'iyyar. To sai dai sanata modi Sharif ya yi inkarin haka inda ya bayyana dalilansa na shiga ofishin jam'iyyar a santawarsa da Muhammad Kabiru Yusuf. na dawo uh, ofis na ji ban ji daɗi fatina ya shiga cikin matsala wanda bai kamata mu shiga ba kuma muna yi duk abin da ya kamata mu yi mu dawo da kowa da kowa fati kuma muna bin shari'a nan da hankali so da shari'a ya nemo mana hanyar da fatinmu ba zai kasu ba muna so fatinmu ya zama together muna so mu ya zama daya to amma ya kake kallon bangaren abokinka wato sanata ahmed makarfi wanda ke kyarin cewar shi ne kwamitin zartarwar jam'iyyar taku ya zaɓa a matsayin shugaba a taron da aka ce an yi a fatakwal to abin da makarfi bai gane ba jami'a tana da doka convention din da ya kamata ya kawo mutane ni ne chairman already working committee sun zauna mun ce ba za mu yi wannan convention ba bisa ga court order da muka samu dipiti nawa ba shi da iko duk dai dipiti kam sai abin da mai gidan nashi ya sa shi ya zai je ya ce shi dipiti na ya je yana magana wai a madadina to ni na ce ban fada ba ban aike shi ba therefore da fari mama abin da yake tunani din ba yi ba ma sam balle ya zama shugaba convention din an yi counseling eh, ba zai iya ya ɗauko kansa daga kaduna ya mai da kansa chairman ba chairman wannan da convention din da na je as ali sharif ni ne chairman amma an ce a je a yi inda ba court order ya shiga zabe an zabe shi ya ci zabe na alhamdu a dukkan mu mai bin doka ne amma ina son gaya maka abu daya ko da convention din za a yi zabe ne za a yi za a zabe mutum da kuriya ba da baki ba ne dokanmu na party da electoral law na kasa bai yadda a ce an yi magana da baki ba. Sanata Alimodu Sharif kenan a zantawarsa da wakilin Muhammadu Kabiru Yusuf. To bari mu je ga Sanata Ahmad Makarfi, shugaban jam'iyyar wanda aka zaɓa a taron birnin Port wanda ya bayyana matukar mamakin sa a game da takun na Alimodu Sharif. Eh, to, eh, ka san shi ta rayuwa, eh, yau wani abu ya daɗaɗa maka ne gobe wani abu kuma ka ji shi ba daidai ba. Ni zan yi kira. a lokacin da aka naɗa shi tun da naɗa shi aka kamar yadda aka naɗa ni a lokacin da aka naɗa shi ai abun yi mutane da yawa zafi kuma an ba su haƙuri suka hakura ni kawai nasihan da zan mushi a cikin wannan shine yadda ya shigo abu ya ma musu zafi wanda suka nema suka hakura to shi ma komai zafin da ya musu shi ma ya haƙura yadda mutane suke ta taruwa suna ba shi haƙuri cewa ya haƙuri a haɗa kai a yi gyaran jam'iyyar nan tare da shi in ma wani buri yake da ita in jami'an ta gyaru ai ya fi masa sauki. to in na fahimce ka za ka bar shi kenan ya ci gaba da zama a wannan ofis a matsayin shugaban jam'iyyar ku na pdp wanda yake kirari. ko kuwa za ka ɗauki wani mataki ne ganin cewa shi ma ya yi amfani da ƙarfi wajen shiga cikin wannan ofis kama ka shiga kama ka nemi ka fidda shi da ƙarfi. ba za mu ɗauki mataki na a kawo 'yan banga a wannan a wannan ne duk wannan ba ra'ayina ne ba ah, amma za mu bi ta duk hanyar da doka ta yadda mu ga cewa abin da yake daidai an yi shi ah, an koma an ci gaba da aiki a ofishin jami'a yadda ya kamata a bayananka kai an kira ka ne ka zo ka yi gyara a nan za ka ci gaba da neman haɗin kan 'ya'yan wani jam'iyya ta kuke nan domin a wannan gyara a yayin da wasu daga cikin su wa'annan 'ya'ya nata suke ta ƙara fanɗarewa? to idan kai jarabawa ka samu hamsin da ɗaya cikin ɗari ai za a ce ka ci ko to in kuma ka samu casa'in da tarafa to ai haka abin yake a siyasa ba za ka ce ka ka yi bari ka kwashe duka ba amma dai kuma ba kada kai kasala wajen janyo kowa da kowa din shi a bayanan Santa alimar shirin shi an zaɓe shi ne kuma wa'adinsa zai cika ne cikin shekaru biyu masu zuwa kai me zaka ce a nan to waɗannan abubuwan duk ba su ne suke kotu ba kotu ta <laughs> yanke ne ainihi ta ce ga ga kaza kuma kamar da na faɗa ai a zababban zaɓe na ƙasa kamar wanda aka yi fita a nan ne ake zaɓe kai maganan wa'adi amma uh, kwamitin zartarwa nec tana iya naɗa ka na wani lokaci kuma abin da aka yi kenan aka naɗa shi na ma wata uku ko ba aka ba domin ya yi convention wata babban taro kenan inda za a yi zaɓe na dindindin. sanata ahmad makarfi kenan a zantawarsa da muhammad kabiru yusuf to lura da yadda wannan takun saƙa ya ƙici ya ƙi cinyewa hakan ya sa ni nemi shi daga bakin barista abdullahi jalo sakataren yaɗa labarai a tsohon kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ta pdp akwai abu mamaki saboda ah, an samu kurakurai kaman haka an ɗarko daga lokacin ba manga amir ma'azu amir ma'azu ya zo har zuwa a shi alimadu shari to in ka duba a lissafance lokacin amir ma'azu ma ya ƙare don na ba manga ya cika to babu bai kamata a ce za a yi wani ja in ja ba saboda jam'iyya na adawa kullum tana neman a warware matsalar hanta cikin sauƙi ba tare da an yi kama karya ba don mutane su yarda da ita so tun da har lokaci ya yi ga mutanen da su wato su yan jami'a suka ce a sun ba alimadu shari'a wata uku ya dan taba a ga jami'a za ta yi gaba sai aka samu matsala to ina gani da haƙura da ya yi makarfi wata uku aka ba shi shi ma ya yi ƙoƙarin a samu shugabannin jam'iyya na ƙasa wanda za su wato hawar da jam'iyyar tudun na tsira ma'ana a samu ko ciyaman daga south west a nemi kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a watakila North east ba a mulkantar mutane da ƙarfi kuma ba a zuwa a shiga hedkwatan jam'iyya da ƙarfi ko kuma a'a ka ta hanyar kotu in an barka mutanen kai kana taya man ɗin mutane sun ce ba za su yi ba kotu za ta tilasta su zo su yi ne. barista abdullahi jalu kenan. a jihar Bauchin Najeriya dambarwar wadda ake yi game da rashin biyan albashin ma'aikata na wasu watanni ta fara ɗaukar wani sabon salo inda yanzu haka lamarin ya haddasa rabuwar kawuna a jam'iyyar APC mai mulki a jihar na baya-bayan nan shine rahotannin da ke cewa reshen jam'iyyar APC a Bauchi ya dakatar da dan majalisar tarayya Honorable Ahmed Yarima Misau bisa furucin da ya yi game da jinkirin biyan albashi na ma'aikata furucin da bisa ga dukkan alamu bai yi wa gwamnatin ta APC a Bauchi daɗi ba. awwal abdullahi jalla kakakin jam'iyyar apc ne a jihar ta bauchi ya ce bisa ga dokoki da jam'iyyar ta shimfida kuma aka yarda da su dole ne fa a hukunta duk wanda ya kaucewa layi idan ka zo littafin doka na jam'iyyar apc shafi na 77 article 21 a nan wurin ne yake bayyana duk wani dan jam'iyya ko zababbe ko ba zababbe ba kar ya ci mutuncin dan uwansa dan jam'iyya ko kuma kar ya fitar da maganar cikin gida waje doka ne kuma babu dan jam'iyyar da ya shigo bai aminta da wannan littafin dokoki nata ba shi kuma ya yadda da dokokin wannan littafi na jam'iyyar apc kafin ya shigo kuma ya yadda zai bi dokokin nan so ba a dakatar da shi domin ya faɗi gaskiya ko wani abu ba misali in har yana da gaskiyan da zai faɗan ai ya san ofis din jam'iyyar apc in ya yadda da shi tun daga aka zaɓe shi zuwa yau yaushe ne ne ya zo ofis din jam'iyyar ko kuma ya turo wata takarda ta ba da shawara wanda take daidai da yadda ya dace. awwal abdullahi jalla kenan a su da shehu saulawa to ko waɗanne kalamai ne shi ɗan majalisar tarayya wato ahmad yarima yayi kalaman da suka kai ga dakatar da shi da ma kafa kwamitin bincikensa. honorable ahmad yarima ya yi wa shehu saulawa karin bayani to ba lalle bane abin da ahmad yarima ya faɗa yau gwamnatin jihar bauchi daɗi domin mu mun tsaya ne akan tafarki guda tun da farin farko sai muka rabu a hanya hakika mun yarda cewa kamar da jihohin najeriya suna da buƙatar ƙarin kuɗi saboda abin da suke samu na shiga ya ragu na farko gwamnatin jihohi alhakin su ne su bi diddige su nemo hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ɗaya kenan na biyu kuma sai su jalabta abin da ya sawwaka na uku kuma shine sun san yadda kuɗi ke shiga ke fita a jihar nan babu dama a ce ka karbi tallafi na biliyoyin kuɗaɗe ka ci bashin naira biliyan hudu duk da sunan albashi bayan kuɗi da ƙananan hukumomi suke samu bayan kuɗi da gwamnatin jiha take samu aƙalla ba a ƙasar ba a cikin shekara guda an samu abin da ya haura naira biliyan saba'in a jihar bauchi kama daga abin da ya zamanto cewa hakki na ƙaramar hukuma hakki kuma na gwamnatin jiha ba ɗaya da aka gan shi a ƙasa kai baka yi aiki ba kai kuma baka zo ka kashe wannan kuɗaɗe a waɗansu al'amura na jama'a ba kai kuma baka zamanto cewar ka biya mutane hakokinsu ba hakika daidai ne gwamna ya yi bincike ya tantance wa yake karban albashi na gaskiya amma yau an ɗauki watanni kusan shida ana abu guda an gagara kammala shi sa'an a jihohin najeriya nan ba jihar bauchi ba zan ibada misali da jihar yobe ko jihar borno ko kuma jihar kaduna duk abokansu ne ke mulki gwamnoni suna wannan tantance ainihin sunayen waɗanda ya kamata su karbi albashi ba na bogi ba amma kuma suna ci gaba da biyan albashin ba a tsaida ba da ko menene matsayin gwamnatin ta Bauchi game da wannan sukar da ake mata na yin jinkiri na biyan albashin ma'aikata na watanni abin wasu ke ganin cewa ya shafa wa jam'iyyar ta APC kashin kaji da kuma bakin shini a jihar. Barista Muhammad Abdullahi Abubakar shine gwamnan jihar Bauchi. Albashin da gwamnatin jihar Bauchi take biya babu gaskiya a cikinsa. Mafi yawa sunaye ne kawai na mutane ba wai ma'aikatan ne ba. Akwai mutumin da shi kaɗansa yana karɓan albashin mutum hamsin. a gwamnati da local government to shi yasa muka ce za mu dakata mu yi ƙididdiga sai dai kuma ai wannan ƙididdiga da tantancewa ta ma'aikatan ne wato jama'a ke cewa na kon gaba kon bayan na wani tsawon lokaci yayin da wasu ma'aikatan ke jiran albashi na tsawon watanni hudu zuwa biyar a yau a watan janairu kafin mu fara wannan tantancewa din yawan ma'aikatan jihar bauchi wanda ya hada da ma'aikatan gwamnati da na ƙananan hukumomi da eh, malaman makaranta da masu fensho duka dubu ɗari da biyar ne a yau taɗin da nake maka mun tantance mun biya fiye da dubu tamanin amma kuma makiya allah makiya 'yan adawa da gwamnati sai su fito sai su ce maka akwai mutum dubu talatin da ba a yi eh, eh, tantance shi ba ƙarya ne ƙarya ne jihar Bauchin nan ba zaman kanta take yi ba tana tare ne da wasu sauran jihohin Najeriya dukkan abin da ya addabi wasu jihohi babu inda za a yi jihar Bauchi ta fita musamman ma nemun dogara ne da asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Gwamnan jihar Bauchi kenan barista Muhammad Abdullahi. Bari mu je jihar Katsina inda ra'ayoyi suka sha bambam dangane da kamun lodayen gwamnan jihar Bello Masari. wanda ya share tsawon shekara ɗaya kan karagar mulki alhaji salisu mai shigiri ne shugaban jam'iyyar adawa ta pdp a jihar katsina wannan shekara ɗaya da ka gani musamman a jihar katsina shekara ɗaya ce ta allah ya sauka ma'ana shekara ɗaya ta ci baya ba ta ci gaba ba abinda duk muka bari a gwamnatin pdp shekaru sha shida yau maimakon su gaba da sun dawo baya albashi yana neman ya gagara a musamman a jihar katsina domin nan muke wanda yau na gani a jarida daily trust a jiya cewa gwamnan jigawa ya ce ko ba a bashi ko kwabo ba zai yi albashi wata shida mai zuwa ya katsina ke ko kowa biyan mutane albashi ga wata ramadan ana ta bullo da dubarori daban-daban gwamnatin pdp bata san cin bashi ba tun daga marigayi alhaji umaru musa har addu'a har zuwa dr ibrahim shehu shema shekaru sha shida amma yau ƙasa da shekara ɗaya sai da aka ciwo kusan bashin biliyan talatin kaɗan ne babu shekara hudu mai zuwa ma'ana muna da bashin biliyan ɗari da ashirin amma ba su rika ƙarin biliyoyin ba a shekara me ake yi ina ayyukan da aka yi ɗin me za a gwada Abin abinda ake cewa kullum bincike kullum ka tashi bincike ake yi saboda haka an yi kaza an yi kaza an yi kaza shin abubuwan nan dukansu mun sani cewa dan adam yana da rauni ba kai da za a kai siffa Allah mahalicci akwai inda za ka yi ba daidai ba amma binciken nan ba mu shakkun ai bincike to sai dai ɗaya daga cikin shiga-shigan jam'iyyar APC mai mulki a jihar ya yi inkarin waɗannan kalamai na Salisu mai jigiri ga abin da Mansur alima shike cewa da farko ma dai shi ina ganin baya cikin mutanen da nake ganin ya cancanci ya magana don kusan ai al'ummar jihar katsina ce ake kishi yana cikin gwamnati yana cikin babban dogaran gwamna a wannan lokacin ko kuma babban shugaban ma'aikata na gidan gwamnati suka tai suka babbashin naira miliyan dubu goma sha ɗaya wanda ma'aikata waɗanda suka ajiye aiki da waɗanda suka mutu suna aiki haƙƙinsu ne a basu waɗannan kuɗin na shafa a kafar yaɗa labaru wanda in rashin kishi ne da wulakanta mutane da cin mutuncin mutane su suna cikin mutanen da suka jawo wannan abin saboda wannan gwamnatin ta dalata aminu bello masari da bakin shahudi shekara ta daya wannan bashin ko bashi ne wanda gwamnatin ta gada na ma'aikata wajen shekara uku ko hudu ma'aikata na aji aiki wasu na mutuwa gwamnatin su ga kuɗin ta kibiya shi cewa yake wannan gwamnati ba wani abu a ƙasa da ta yi kai menene ta yi a ƙasa eh to ai ba cikin ta yake ba dan haka wanda yake ciki da eh, irin duk sharrance sharrancen da suka yi da makirce makircen da suka yi da suka sanya talakawa suka bijire masa suka kisu a duk cikin jihohin da ke arewa maso yamma a jihar Katsina PDP ko dan majalisar jiha ba ta kama ba bare dan majalisar wakilai a kano da ke tarayyar najeriya ana ci gaba da bayyana koma bayan alakar siyasa tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma sanata na kano ta tsakiya injiniya rabiu musa kwankwaso da kuma gwamna mai ci dr abdullahi umar ganduje a wata ganawa da wakilinmu a kano shugaban karamar hukumar mulkin gaya alhaji lawal sale gaya wanda gwamnatin ta amince da matakin dakatar da shi na watanni uku ya zargi matakin na gwamna ganduje da cewa siyasa ce tsagwaranta sakamakon rikicin siyasar da ke tsakaninsa da tsohon gwamna rabi'u musa kwankwaso to dai ya lashe takobin garzayawa kotu domin kalubalantar matakin abuka na son sanar da kai dai wannan abin da ake yi ba wani abu bane siyasa ce a rigimar nan ta da ganduje yake yi da tsohon gwamna tsohon mai gidansa injiniyar rabi musa kwankwaso ita ce take rawa a kaina na sani cewar abin da ya faru tun da mai girma tsohon gwamna sanata ya zo ya je ta'aziyya a garin ganduje bayan rasuwar mahaifiyar gwamna tun da kanan wannan rigima ta taso kuma na sani kwana biyu da zuwansa gwamna ya kira mu mun zo mitin da shi a gidan gwamnati ya yi maganganu na cewar an saba masa da sauransu a nan aka tsaya da na cewar kowace karamar kuma za ta zo ta faɗa ra'ayinta shin tana bin ganduje ko tana bin kwankwaso an yi wannan kuma bayan an yi wannan din ba kai ga kiran kananan hukumomi ba sai aka kirawo mu aka sa shugaban kungiyar camomi algon ya kira mitin wadda ni a ranar da ya kira mitin na yi tafiya a ɗaurin aure aka bugo min waya na ga text na bada da ansa cewa bana nan to da yamma suka ce sun yi mitin ga takarda ana sa hannu ko ka bi ganduje ko ka bi kwankwaso so na gaya musu cewar kar a samu hannu a kowace takarda A so sai na yi mitin consultations kafin na dau mataki na ce to kuma da bayan ma an yi mitin an ce duk gaba ɗaya mu ca mu gwamnati me yasa za a zo a bi mu ɗaya bayan ɗaya ce mana sai mun je mun ce muna bin ganduje a na ce bai kamata a yi wannan abun ba to har ta kai sa'an sa tsakanina da argon man har ya zage ne ya ci min mutunci so bayan nan kuma dan majalisar mu na tarayya wadda ya yi kwamishina na finance ne ya yi a karkashin sa so da haka shi gwamna sai ya masa kwamfilin cewa ni na ki sa hannu a takarda don ce na goyon bayansa. sa da ya magana na faɗi dalilai na cewa ni ba zan sa hannu a wannan takarda ba so muka samu sa'an sa sosai da shi a na ce to ai gashi ne an zage ni ma an ce mutunci to shi kuma ya dage akan cewa to shi zai gaya gwamna ga abin aka ni kuma in sa hannu a takarda ce ni ba zan sa hannu ba takarda ce wata mu baya na ce ba zan sa hannu ba gaskiya to ai zai gaya gwamna cewa na ce ba zan sa hannu na ce wala ko gwamna ne kiran zan ce hakuri ba zan sa hannu ba to tun daga nan aka ɗaure gingimu kala-kala aka tura kansololi na da na naɗa da advisor su ma suka je suka yi maganganu a cikin rediyo tun daga nan ake ta yi ake ta neman laifi da sai an kaka ba min laifi wanda ake son sai an ci mutunci na. a ɗaya gefe kuma kwamishinan harkokin yatsa labaran shahar kano muhammad garba ya ce an ɗauki matakin ne saboda wasu zarge-zarge da ake wa shugaban karamar hukumar mulkin kuma da zarar an kammala bincike to za a ɗauki matakin da ya dace bayan dakatarwar yana nisanta wannan batu da siyasa. wato kansuloli dai suna zargin shi wannan shugaban karamar hukuma da laifuffuka wajen guda hudu zuwa biyar amma abin da zan iya tunawa shine akwai maganar almudana da kudaden kananan hukumomi akwai maganar ba da ayyuka wato kwangiloli na ayyuka daban-daban ba tare da ya tuntubi kansulolin karamar hukuma akwai wasu laifuka da aka same shi da shi ne aka dakatar da sha na wata uku? eh kamar yadda doka ta tsara shi dama idan an samu matsala irin wannan idan ka duba kundin tsarin mulki abin da ya nuna shi ne ita wannan majalisa ta karamar hukuma za ta aika da hukuncin da ta yanke zuwa majalisar dokoki ta jihar kano inda majalisar dokoki ta jihar kano za ta duba daga irin wato zarge-zargen da ake wannan shugaban karamar hukuma kuma doka ta nuna cewa dakatarwa ya kamata a yi wa shi wannan shugaban karamar hukuma. Kwamishinan yada labaran shahar Kano kenan Muhammad Garba. Domin sauraron sashen Hausa na RFI duka duka nan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Hassan Alhassan Sulaija, Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya.